الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na lahadi 24 ga watan rajab shekara ta 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya mako biyu da suka gabata mun tike da ƙarshen aya ta ashirin daidai cikin wannan sura mai albarka suratul hashri to amma za mu koma baya da baya mu sake ɗauko karatu daga farkon aya ta goma sha takwas fadin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah abin nufi ku tsare dokokinsa kuma ku guje wa hane-hanensa an ce ya ayyuhal ladina amanu kira ga masu imani kuma aka ce su ji tsoron Allah malamai suka ce ba wai dan yana yiwa mutum ya zama mai imani kuma baya tsoron Allah ba hasali haka baya yiwa duk mutumin da kaji an cewa ne yana da imani abin nufi yana tsoron Allah domin imani shine tsoron Allah din to amma sau da dama ubangiji subhanahu wata'ala yakan ce da masu imani kuma su ji tsoron Allah kamar yadda ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا sadida. yuslihi lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum da haka Allah yakan ce da masu imani su ji tsoron Allah bal ma kai hatta annabawa domin su ne shugabannin masu imani suna shiga ƙarƙashin wannan umarni shi yasa ma a farkon suratul ahzab shugaban annabawa limamin manzanni ubangiji ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi kai kanka ka ji tsoron Allah da haka da aka ce annabi ya ji tsoron Allah kai ka san ba wai dan baya jin tsoron Allah bane da aka ce mumine su ji tsoron Allah ba wai dan ba sa jin tsoron Allah bane abin da ake nufi shine ku ci gaba da jin tsoron Allah da kuke yi domin da jin tsoron Allah ne annabawa suka samu matsayin da suka samu a wajen Allah da jin tsoron Allah ne masu imani suka kai ga inda suka kai ta fuskar matsayi a wajen Allah to kaga ku bai kamata su yi sakaci da wannan abu ba tsoron Allah abu ne mai matukar muhimmanci abu ne wanda yake da matukar tasiri shi yasa ya zama wasiyar Allah wacce yawa bayinsa baki ɗaya da cewa su rike ta ولقد وصينا alladhina اوتوا kitaba min qablikum wa iyyakum an الله mun yi waɗanda suka gabace ku ta fuskar zamani kuma muka ba su littafi kafin ku da ku kanku cewa dukka ku ji tsoron Allah to sannan tsoron Allah matsayi matsayi ne mataki mataki ne na wani ya fi na wani annabawa su ne farko to sannan kuma sai masu biye musu na siddiƙai da shahidai da salihan bayi da haka Allah maɗaukakin sarki yakan ce mu ji tsoron Allah kowa gwargwadon ikonsa fattakullaha mastafatun wasma'u wa ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku ku ku ji kuma ku yi biyayya da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah min babi takmilil kamil la min babi tahsilil hasil waɗansu malamai suka ce zai iya yiwa mutum ya zamo yana da tsoron Allah amma tsoron Allah ya ɗan yi sanyi sanyi kamar batiri ne wani lokaci cajin sa ya zama cikakke wani lokaci kuma ya zama low batir da haka lokacin da batirin tsoron Allah ka ya zama cajin sa ya kasa kasa to a wannan lokaci ake daɗa baka umarnin lalle ka yi kokari ka ji tsoron Allah ma'ana ka caja wannan batirin naka shi ka cajin batirin tsoron Allah ba da wutar lantarki ake yi ba cajin batirin tsoron Allah ana yi ne da bin umarnin Allah da kuma gujewa hana-hanansa da tsayar da farillai da kulawa da sunnoni da kulawa da mustahabbai da yawan nafilfili zikiri karatun qur'ani wannan shi ke caja batirin tsoron Allah a zuciyar mutum har ya zamo malejinsa ya ɗaga Kana Allah ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai kuma ta duba ta ga me ta tanadar wa gobe ko me ta aikata dan gobe ana nufin gobe alkiyama an gane ko domin alkiyama ana nan ana nan watan wata rana za mu waye gari mu tsunduma a cikinta mu samu kanmu a cikinta da haka kowace rai ta duba ta ga yi wa gobe na tanadi mai ta shirya wa gobe dan gamuwa da ubangiji dan fuskantar hisabi da ka algadu anan kamar yadda na gaya mana a darasin da ya gabata imma algadul qarib wa imma algadul ba'id ko dai gobe ta kusa ko gobe ta nesa domin gobe ta kusa ita ce wacce in muka kwanta wanda Allah ya zai nufe su da tashi za su ganta gobe ta nesa ita ce wacce ake jira ita ce ta tashin alkiyama ubangiji ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan kada ka kuskura ka ce zan yi wani abu gobe sawa'an goban nan ta bayan awa goma sha biyu ko bayan lokaci mai tsawo wa ma tadri nafsun ma za ta gadan ba wata rai da ta san me za ta aikata gobe ko me za ta tarar na sakamakon abin da ta aikata gobe tashin alkiyama kenan to dai kowa ya kintsa kowa ya shirya mala yace li gadin ay li yawmil qiyamati wattaqullaha ku kiyaye doka Allah umarni bayan umarni dan nanatawa saboda mahimmancin al'amarin inna Allah ku sani lallai Allah kabirun bima ta'malun lallai masani ne da abin da kuke aikatawa min al khibra shine gwanewa da kuma kwarewa ta fuskar sani ko kuma kabirun bima ta'maluna mai bada labari ne min al khabar ubangiji ya sani kuma zai ba da labari kuma yunabbi'uhum bi ma'amilu yau malkiyama inna allaha bi kulli shay'in alim domin babu mai ba da labari sama da ubangiji domin ya fi kowa sani shi kuma ginshiki da tushe na ba da labari yana ginuwa ne a ƙarƙashin inuwar sani wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari kamar mahalicci gwani ta fuskar sani subhanahu wata'ala ubangiji ya ce wala takunu kallazin nasullaha wala takunu kallazin nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun wala takunu kada ku yadda ku kasance fi tarki da'ati ta fuskar bijirewa Allah da kin yi masa da'a kallazina nasullaha kamar waɗanda suka yi biris da Allah suka manta da al'amarin Allah ko suka ƙi su bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka yi buruz da umarnin Allah suka manta da Allah ɗayan uku ne cikin al'umma kamar yadda Kur'ani ya labarta na farkon su su ne Yahudawa ubangiji maɗaukacin sarki yace fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima amma mawadi'ihi wa nasu hazzan ma dhukiru bihi waɗannan yahudawa ake ne. na biyu kuma su ne nasara wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzam mimma dhukiru bihi fa agharayna bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah awqadu naran lil harbi atafa'aha Allah mutane na uku sune munafukai waɗanda suka ce sun yi imani da baki amma kuma imanin bai shiga zuciyarsu ba ubangiji ya ce nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun sun yi buruz da Allah dan haka ya buruz da su lallai munafikai su ne fasikai a lahira kuma baki ɗayan su za a tattara su a a wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an sannan sai Allah ya ce fa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون da haka sai Allah ya ce kada mu kasance kamar su kada mu kasance kamar yahudawa cikin ilimi ba tare da aiki da ilimin ba domin abin da yahudawa suka yi fice da shi na saban ubangiji suna da ilimi amma ba sa aiki da shi kada mu kasance kamar nasara cikin aiki da jahilci domin abin da nasara suka yi fice da shi a wajen ubangiji ta fuskar saba masa shine yin abu da ka ta fuskar addini shi yasa wa'ancan aka kira su da al-maghdubi alaihim wanda Allah ya fushi da su waɗancan kuma aka kira su ad-dallin batatu waɗanda suke yin abu da molanka da haka kowane lokaci mutum idan yana sallah ko yana karatun fatiha cikin abin da yake roƙa a wajen ubangiji ya tsare shi daga tafarkin batattu da kuma tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin da haka a wata ayar Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina ya ayyuhal ladina amanu alam tara ila ladina تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم قوما غضب الله عليهم سنة يهوداوا da haka Allah ya ce ba kwa ganin waɗanda suka jibinci al'amarin mutanen da Allah ya fushi da su ma hum minkum wala minhum ba sa cikinku ku ba sa cikin su munafikai kenan to da haka Allah ya ce kar ku kasance kamar waɗannan mala yace nasullaha sun manta da Allah ai nasu azabahu suka manta da azabar Allah fataraku ta'ata allati yaqtadiha dhikruhu da haka su basu yi aikin da'a ba wanda shi ke nuna cewa ana tuna Allah lokacin da mutum yake ayyukan da'a to wannan yana nuna a aikace yana tuna Allah sakamakon haka tunda suka yin hakan fa ansahum anfusahum sai Allah subhanahu wata'ala su ma ya mantar da su kawo kansu ibn kasir ya ce la sau zikirallahi fa yunsika al'amala li mafalihi anfusik ko kada ka manta da Allah idan ka manta da Allah laifin da kai sai jawo shi kuma Allah sai ya mantar da kai kanka da kanka sai ka ga mutum yana yin abu abin da ba zai masa amfani ba la a duniya sa la a lahirarsa saboda ya manta da Allah sai Allah ya mantar da shi kansa da kansa baya yin abin da zai tsinana wa kansa amfani ko na duniya ko na lahira yana yin abu rayuwa irin ta dabba bai san ina ya fito ba kuma bai san ina ya dosa ba amma duk lokacin da kaga mutum yana yin abubuwansa cikin nutsuwa cikin tsari komai daki daki alhammu thummal muhimmu to wannan alama ce ta cewa zuciyarsa tana da alaka da Allah dan haka tana aiki aiki irin wanda ya kamata ubangiji madaukakin sarki ya sanya zuciya ne cikin dan adam dan ta zamo mai saita shi mai tsara shi mai sanya shi ya rinka tunani yana ɗauka komai yana aje shi a inda ya dace kuma a lokacin da ya dace amma matukar dan adam ba zai yi amfani da zuciyarsa wajen tsara rayuwarsa wajen gina al'amuransa wajen gabatar da haƙƙin mahaliccinsa sannan abin da ya biyo baya ba to ya zama zuciya ba ta aiki a cikin dan adam zuciya ta zamo ta wanda ya manta da Allah shi ma Allah madaukakin sarki ya ɗora mata mantuwa mantuwa na abin da zai amfane ta a duniya da kuma abin da zai amfane ta a lahira da aka yi mana kasira ce Allah shi uka fi ma'adika ubangiji sai ya mantar da kai abin da zai amfane ka a rayuwarka ta lahira fa innal jaza'a min jinsil amal domin sakamako yana zamowa ne gwargwadon yadda aiki ya kasance in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in ya zama kyakkyawa sakamako sai ya zama mafi kyau in ya zama mummuna sakamako sai ya zama mafi muni Allah ya tsare mu da aka fa ansahum anfusahum ubangiji ya mantar da su kawukan su ayyuqaddimu laha khairan gabaran su gabatar da ayyukan alkhairi ga kawukan su fa adaa'ul umra suka tozartar da rayuwarsu fil batini cikin barna wa matu karshe su mutu fa dakalun nar su shiga wuta ulaika waɗanda suka kasance haka humul fasiquna sune tsantsar fasikai ay juna an ta'atillah waɗanda suka fita gaburan yi wa Allah da'a wa amma man ittaqallaha amma duk wanda ya tsare dokar Allah da tsoronsa wa ma nasiyahu kuma bai yi burus da shi ba bai manta da shi ba wa qaddama li nafsihi kuma yayi wa kansa da kansa ayyukan alkhairin da zai mora a duniya da lahira wa huwa min ashabil janna wannan shine dan aljanna ko yana daga cikin yan aljanna ثم قارن بين الفريقين sai ubangiji zai gwada tsakanin biyun dan ka gane bambanci ka gane bambanci tsakanin zare da abawa bambanci tsakanin tsaba da tsakuwa mutanen kwarai da kuma mutanen banza sai Allah yake لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah ya ce la sauyi ashabun nari lalle yan wuta ba za su yi daidai ba wa ashabul jannati da yan aljanna an gane ko ma'ana Allah ya bambance tsakanin biyun yan wuta su ne waɗanda ba su yi imani ba su ne waɗanda ba su tuna Allah a rayuwarsu ta duniya ba su ne waɗanda suka manta da Allah subhanahu wata'ala cikin kaikawansu na rayuwarsu ta duniya ‘yan aljanna kuma kishiyar haka su ne waɗanda suka yi imani suka tuna Allah cikin rayuwarsu ta yau da gobe suka yi abin da zai amfane su duniyarsu da kuma lahirarsu to ya za a ce da wa'ancan da wannan ɗaya ne lissafin a bayyane yake dukkan mai hankali zai iya fahimta la sauyi ashabun nari wa ashabul janna an gane ko yan wuta da yan aljanna ba za su zamo ɗaya ba da haka ubangiji madaukakin sarki ya bambance tsakaninsu kamar yadda yake masalul fariqain kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani masala afala tatadhakkarun bambancin da ke tsakanin biyu kal a'ma kamar makaho ne da mai gani zai yi su zama daya wal asammi kamar kurma ne da mai ji zai yi su zama ɗaya? was sami'i wal basiri can a'ama ga albasir, can asam ga as-sami' makaho mai gani kurma mai ji sallah ya ce hali ya sauya ni matsala yanzu waɗannan biyun zai yi ka gwada su a misali to haka nan misalin mumini da kafuri mumini shine mai ji shi shine kurma mumini shine mai gani shi shine makaho idan aka ce kafuri makaho ne ba wai ana nufin wanda baya gani da ƙwayar idan sabi ba dan karkace duk wanda baya gani kenan kafuri ne a'a makanta iri biyu ce akwai makanta ta ido akwai makanta ta zuci makanta ta ido ba illa ba wannan ganin damar Allah ne in ya ga dama ya bar wani yana gani wani kuma ya tafi da idansa amma makanta ta zuci wannan iko na ne ikon ka ne in na ga dama zuciyata ta gani sai ta gani in na ga dama kar ta gani ba za ta gani ba me ganin zuciya shine imani idan ka so imani ubangiji ya baka damar sa. imani kuma shine ganin zuciya idan ka so kafirci ubangiji ya baka wuka da nama a hannunka kafirci kuma shine makanta zuci shi yasa Allah yace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba ma aibantawa ganin ido aibantawar da muke yi ga makanta shine makantar zuci kuma Allah ya wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wanda a nan duniya ya rayu makaho makantar zuci ake nufi fa huwa fil akhirati a'ma a lahira ma wannan makaho zai tashi wa adallu sabila kuma makantar lahira ta fita duniya wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى ذاك wannan shine abin da ake nufi da makanta makanta zuciya inda makanta ida ce yo nawa ne aka samu cikin sahabban annabi makafi har a cikin qur'ani akwai suran makaho suratul a'ma abasa wa tawalla an ja'ahul a'ama kaga kenan ba makantar ido ake nufi ba makantar me zuciya da haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa kafirci fa kamar ka makantar da zuciyarka ne imani kuma kamar ka ba wa zuciyarka damar ta yi gani ne in ku zuciya tana gani to wannan gani shine mai amfani dan ido baya gani matukar zuciya tana gani wannan ba illa bane amma duk yadda ido yake gani ko da gani irin na dubaru da ne amma zuciya a makance take ya zama aikin banza an gane ko da haka mu yi kokari zuciyar mu ta zama tana gani mu guji makanta zuci da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce misalin mumini da kafiri kamar misalin mai gani ne da mara gani kamar misalin mai ji ne da mara ji ji ba shine naka kira mutum kawai ka kwalla mai kira ya ce na'am ba a ji shine Allah madaukakin sarki ya kira ka annabinsa ya kira ka zuwa ga imani ka amsa kiran ku ko da a ce baka ji shi ba lokacin da ake yi amma ma'anarsa da saƙon ta isa zuciyarka kuma ka amsa a aikace ka yi imani shikenan ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsharun daka ubangiji subhanahu wata'ala ya bambance tsakanin waɗannan la yastawi ashabun nari واصحاب jannati اصحاب الجنه هم الفائزون a wata ayar Allah madaukakin sarki yace wa ma yasawi al-a'ma wal basir wal ladina amanu wa amilus salihati wal musi qalilan ma tatadhakkarun ba zai yi ba a ce mai ji da mai gani eh, mara ji su yi daidai makaho da mai gani su yi daidai kamar yadda masu imani da kafirai ma ba sa yin daidai amma fa kaɗan ne daga cikin ku suke iya gane wannan da haka ubangiji subhanahu wataala ya rarrabe tsakanin a duniya kuma zai rarrabe tsakanin a lahira am hasiba allazina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun tsammanin waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka suna ganin a lahira za mu bar rayuwar da muka bambanta su a duniya haka ma idan muka je lahira za mu daɗa bambanta su ashabul jannati humul faizun yan aljanna su ne masu babban rabo waɗanda kuma suka yi yin imani waɗannan kuma su ne suka yi hasara su ne waɗanda suka taɓe su ne waɗanda ko shakka babu duniyar su bata kyau ba lahirar su kuma sai ta fi muni da ka ubangiji subhanahu wata'ala ya rarrabe tsakanin muminai ya rarrabe tsakanin kafurai ya fifita darajar muminai kuma ya kaskantar da matsayin kafirai ko a nan duniya ballantana kuma idan an je lahira لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ما ليتي الناجحون حيث استكملوا نفوسهم فاستأهلوا الجنة أبن في أن الجنة سوني فائزون الناجحون ما صبب ربو ما سصيرة ta yadda suka cika wa zukatansu abubuwan da ake bukatar mutum ya cika wa zuciyarsa shi na imani sakamakon haka suka zama su ne 'yan aljanna wa ula'ika sta'amalu nufusahum fil mahana su kuwa yancan su ne 'yan wuta sun aiwatar da zukatansu cikin abubuwan da zai jawo musu wulakanci wa shahawat da bin sha'auce sha'auce na zuniya fasta hakkun nara don haka sun cancanci wuta wa min samma raqqa wa malai ce daga nan sai ubangiji kuma ya tausasa sannan kuma eh, eh, eh, ya yi rarrashi kowa min samma raqqa wa latufa istillalu ashabina al daga nan ne kai kafa hujja da dalili na yan mazhaban malikiya ya samu madogara bi hadhihi al-aya da wannan aya ala anna al-muslim la yuqtalu bil kafir cewa musulmi idan ya kashe kafiri ba a kashe shi illa fil ghila wal hiraba sai dai faɗin kisa ne na ta'addanci ko kuma kisa na fashi da makami da ce wani tsautsayi zai haɗa tsakanin musulmi da kafiri a samu musulmin ya kashe kafirin to ba za a kashe shi ba malikiya sun kafa hujja da wannan ayar domin ta ce la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ba daidai suke ba to amma ko da ba wannan ayar ba akwai hadisi tsantsa zahiri da ya bayyana cikin sahih bukhari hadisin ali ibn abi talib manzo Allah ya ce wa Allah yuqtala muslimun bi kafir in dai musulmi ya kashe kafiri a gwamnatin musulunci ba a kashe musulman saboda kimar jinin su da darajar su ba ɗaya ba ne a wajen Allah to amma hakan baya hana kuma a yi wa musulmin wani horo na daban ba na kisan ba zai iya biyan diya kila ma diyan mughallaza a ce to shikenan ba za a kashe ka ba amma ribanya yadiya ninki bi ka biya domin duk abin da za a tatse ka inda ranka ta kubuta ai bai kai ba me a ce za a karɓi ranka wannan kuma ya danganta ya danganta da yanayi ya danganta da me ya haifar da kisan ya danganta da menene abin da ya jawo shi musulmin ya kisa da haka dai ko a wani hali sawa'an shubuhul amdi qatlul amdi khata musulmi ya kashe kafiri ba a kashe shi amma idan musulmi ya kashe musulmi dan uwansa akwai yanayin da kashe shi ake yi kai tsaye sawa'an musulmin nan da ka kashe kabilarsa ta kai kabilar ka daraja a'a gidanku ya kai gidansu a'a matsayinka na rayuwa ya kai nasa a'a namiji ne shi mace ce kai ko kai mace ce shi namiji ne ko ma dai wane ne in dai musulmi da musulmi ne to jinin kima su ɗaya ce babu bambanci na fuskar ɗaukakar rayuwa ko ƙabilanci ko launin fata domin a hadisi annabi ya ce almuslimuna ta takafa udima'uhu musulmi jininsu daidai da daidai yake ba bambanci tsakanin basarake da talaka in dai duk sunansu musulmi duk jininsu ɗaya ne in basarake ya kashe talaka za a kashe shi an gane ko ba bambanci tsakanin mata da mazansu ta wannan fuska a gado akwai bambanci lizzakar misul hazul unsa amma a kisasi babu bambanci domin akwai waɗanda suke cewa wai idan musulmi idan namiji ya kashe mace ɗaya to wai shi ba za a kashe shi ba sai dai in ana so a kashe shi to a sake kawo wata macen daga gidan su wannan matan ita ma a kashe sannan shi kuma a kashe a'a a shaida ne namiji ya fi me mace a shaida shaidar namiji ɗaya daidai take da shaidar mace biyu amma a kisasi mace da namiji daidai suke annabsu bin nafsi الهر بالهر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى amma wannan baya nuna cewa in mutum ya kashe mace sai a ƙara masa wata mace kamar yadda ake faɗa wannan magana ce ta jahilci ba magana ce ta ilimi ba da daka ubangiji subhanahu wataala ya ce musulmi da kafirai ba daidai bane malikiya suka ce wannan ko a wajen kisasi haka ne hadisi ya tabbatar da haka illa iyaka idan kisan da musulmin ya wa kafirin kisa ne irin na ta'addanci kamar yadda muka faɗa shine kawai a hayi musulmi ya haura gidan wani kafiri ya kashe shi ba laifin sama ba na ƙasa to a nan kam za a kashe shi ba wai dan ya kashe kafiri ba sai dan munin aikin ta'addancin da ya aikata domin wanda ya haura gida ya kashe kafiri watan wata rana ma zai haura ya kashe musulmi to wannan ta'addancin shine ba a so dole a dakatar da shi da haka wannan yake sa sai a kashe kowaye in ya kashe kowaye hakanan yan fashi da makami suka hada tim da musulmi da kafirai suke tara mutane suna kashe su a hanya suna kwace musu kuɗi sai aka samu tim din musulmi sun tare arna sun kashe amma da sunan fashi da makami su ma an kama su duka kashe su za a yi dan me saboda haka hukuncin fashi da makami yake a musulunci kowa aka yi wa laifin ake kallo ba wanda aka yi wa laifin ba a nan katabna alai min ajali zalika katabna ala bani isra'il أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هرزوا فإن ألا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا شينك فشد مكان أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فما da hadarin mota ne musulmi ya bige kafiri ko da an duba an ga ruwan motar tasa ba mai bane ba omo ya jika ya sa ya ce to ya dai sa omo kwarai a mota amma kuma wanda ya kashe fa kafiri ne a kashe musulmi dan ya kashe kafiri to yanzu sai a yi masa hukunci na sanya ruwan omo a mota sannan a ci shi diya mai tsanani na kisan rai da ya na kafuri sakamakon sakaci da ganganci amma da musulmi ya kashe dan uwansa kimar musuluncin sa a haɗa masa da wancan sakacin duka a kashe shi to ko dan wannan idan mutum yana da hankali da tunani ba ya tsaya kiyaye musuluncinsa ba saboda ransa ubangiji duk yana mana hannunka mai sanda ne a nan don mu gane kima da daraja ta musulunci mala ce walamma an hata alal kalama bayan ubangiji madaukakin sarki ya da yin zance alama ta zammana sura bisa ga abin da surar ta kunsa min alhikamil ilahiyya na hukunce hukunce na ubangiji kaifa hayya a kulubal muhajiri na ansar ta yadda ya tattali zukatan muhajirin da ansar liƙabulil haƙi don dan karɓar gaskiya fi waƙti shidda a lokacin tsanani wa sabaru kuma suka yi hakuri ta fata lahum har sai da Allah ya musu buɗi wa agnahum ya wadatar da su bi amwalil kufari ta hanyar ba su ganimar dukiyoyin kafurai ala ghairi haulin ba tare da wata dabara ba minhum daga gare su wala kuwatin ko wani ƙarfi ba wa rafa'a min ba'dihim kuma ya ɗaukaka min ba'dihim wani sashi nasu bil ittida'i bihim ta yadda yace ake yin koyi da su wa azalla man khalafahum kuma ya kaskantar da wanda ya saɓa musu bil ne ta hanyar wulakantarwa wal azabi da azaba bayyana sai kuma ya bayyana annahu ya yajibu ala man lahu adna aqali cewa wajibi ne ga wanda yake da mafi kankantar hankali an yu'azzima kalamahu bi ta'ati ya girmama zancen Allah ta hanyar yi wa Allah da'a da haka abin da za mu karanta a gaba shine abin da wannan bayani na malam ya kunsa abin nufi ubangiji yana so ya nuna mana in dai kana da hankali ko mun kankantar hankalinka zaka mutunta maganar ubangiji amma ka ga mutum baya mutunta maganar ubangiji wannan yana nuna ko mafi kankantar hankali babu a cikin kwakwalwarsa babu a cikin zuciyarsa domin hata abubuwan da ba su da hankali suna girma maganar ubangiji to ina ga wanda kuma yake da hankali in dai da gaske akwai hankalin to alamar hakan za ta bayyana cikin girmama maganganun ubangiji wanda girmama maganar ubangiji shine imani da ita da kuma yin aiki da ita gwargwadon iko sai Allah ya ce mai لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن دا أتيزا من سوكر دوانا قرآني malai ce allazi huwa kalamuna wanda shine maganar mu inji Allah kenan ma'ana maganar Allah ne alqur'ani almustamalu ala hakki wanda ya ƙunshi dukkanin gaskiya da dukkanin bangarorinta da fuskokinta to da ce wannan Ƙur'ani. da ke kunshe da wannan daraja da wannan daraja da wannan martaba da wannan ma'anoni na maganganu masu tasiri da ratsa jikin mai hankali inda a ce an saukar da shi ala jabalin bisa ga wani dutse ne daga cikin duwatsu ba ce wa ja'ala fihi tamyizun kal insani kuma dutsen ya zama an sanya masa hankali da rarrabewa ya zama shi ma kamar mutum duk da sandarewar dutse da karfinsa tasirin qur'ani zai sa lara'aitahu khashiyan ka ganshi cike da tsoro mutasaddian ya tsatsage ya kyakkece mutashaqqiqan ya kyakkece wa taraka sulbata ya bar sandare wanda yake da ita wal kasawata da kekashe wanda take tattare da shi saboda mai min khashiyatillah saboda tsananin tsoron Allah ma'ana dutse kansa inda a ce shi aka saukowa da qur'ani to da tasirin qur'anin ya canja shi daga yadda yake daga kekashewa zuwa laushi daga sandarewa zuwa ya zama yana da taushi to amma abin da zai baka mamaki da yawa daga cikin zukatan bayi su ba duwatsun bane ba amma ƙur'ani ya kiya lausasa su sun kisi lausasa sun kisi biyu su yi laushi ta fuskar umarnin Allah na su bi da kuma hane-hanensa na su bari da yawa daga cikin mutane za ka karanta musu ƙur'ani amma yadda suke ajiya da shekaran jiya kafin karatun qur'anin haka suke a yau da gobe da jibi da gata bayan an karanta qur'anin qur'anin bai canja musu komai ba bai sauya komai ta fuskar tasirin rayuwarsu ba to wannan alama ce ta cewa zuciya ta kai inda ta kai ta fuskar kekashewa kekashewar ta har ta fita dutse irin yadda zukatan yahudawa suka kai maganar Allah ba ta sauya musu komai ba ta ratsa su ba ta tasiri a cikin su Allah ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa abin mamaki duk bayan an gaya muku abin da aka gaya muku na wahayin ubangiji da umarninsa da hana-hanansa da narkonsa da rahamarsa amma kasar qulubukum zukatanku duk da haka suka ke kashe hiya kal hijarati suka zama tamkar duwatsu aw ashaddu qaswa kai ma sun fi duwatsu kashewa. domin me wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al ma wa inna minha wa inna min al hijarati lama yata تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما dutse duk sandare wasa duk ya kashe wasa akwai wanda zaka ga ruwa ya tsaga shi yana fitowa mana ruwa ya masa tasiri kenan dutse duk ya kashe wasa da sandare wasa akwai wanda zaka gama ma korama ta cikinsa take fitowa shikenan korama ta yi tasiri a kansa kai daga cikin duwatsu ma akwai wanda inda za a yi masa maganar Allah zai dagargaje ya zama toka irin abin da ya faru ga annabi Musa lokacin da ya nemi ganin Allah ubangiji yayi nufin ya bayyana ga dutse dutse saboda girman Allah da tasirin maganar Allah ta sa dutsen ya zama toka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka to ba tare da haka akwai zukatan da su ba haka ruwa ba zai fito daga ciki ba korama ba za ta biyo ta ciki ba kuma maganganin Allah subhanahu wa ta'ala da narkonsa da tasirinsa ba za ta sa su nike su zama gari ba da haka wannan ya nuna cewa akwai zukatan da sun fi me dutse da taurin kai da kashewa da sandarewa zukatan yan adam akwai masu wannan musamman yahudawa musamman nasara musamman waɗanda suke itirafi ko maganganin imani da baki amma imanin bai shiga zuciyarsu ba munafukai kenan za ka ga maganganun Allah ba su da tasiri a cikin zukatansu kuma wani zai baka mamaki a hakan ma fa ya haddace Qur'ani amma aikin in aka nuna maka kare ba zai ci ba ma'ana maganar Allah ta shiga zuciyar amma ba ta ratsa ba ba ta lausasa zuciyar ba ba ta yi tasiri a cikin zuciyar ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka wannan ita ce irin zuciyar da ta kashe zuciyar da bata tana Allah zuciyar da babu annuri a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin yadda zuciya take kekashewa cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin da Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asali zukata ubangiji ya halice su ne kamar kwalabe farare tas kana ganin abin da ke cikin su ta waje kuma bakinsa a buɗe babu murfi duk wani alheri da ya zo daga sama sai ya shiga su kamar kwalba ce kaje ka tara ta a gindin famfo sai ruwa ya tame. sai ta shiga cikin ta in a buɗe take to ana nan ana nan sai bayi su rinka aikata sako to shi kuma sako bakin abu ne duk lokacin da mutum ya aikata sako sai alakata wa zuciyarsa wani digon bakin fenti idan ya sake sai a sake lakatawa da haka da haka har bakin fenti sai ya dabaibaye zuciyar baki daya sai kaga ta zama bakin kirin to kuma ana nan ana nan yanzu duk tayi yi baki ba inda in ta yi wani laifi za a ƙara wani baki ana nan sai a juya ta sai a kifa ta ƙasa sai ya zama cewa duk alheri idan ya zo ba zai shiga cikin ta ba kamar kwalba ce ka je ka tara ta a gindin famfo amma ta bayan ta ta ƙasanta ruwan zai shiga sai dai ta zirarewa da haka wannan shine abin da yake samun zukata na cututtuka da sandarewa da kashewa manzo Allah sallallahu alaihi ce idan zuciya ta zama haka sai a rufe ta shine ta zama gulf wa qalu qulubuna gulf zukatanmu sun rufe sun kulle babu wani abu da zai shiga wa qalu qulubuna fi akinnatin wa fi adhanina waqarun wa min bainina wa bainaka hijab je mu fa zukatanmu an riga an rufe su an riga an sa kwado an kulle su tsakanin mu da kai akwai shamaki ba fahimta tsakanin mu da kai kamar yadda suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zuciya ta zama ta gaba da cututtuka miyagu cututtukan da suke halakar da ita ranu ya shafe ta kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila cutar daba'u an gane ko to da ka ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana irin yadda zukata suke da irin yadda kuma tasirin alqur'ani yake ga abin da ba zuciya ba ma wanda ya fi zuciya kekashewa a ganin ido wanda shine dutse to sai malamai suka ce kalmar law anzalna hadzal qur'ana ala jabal da mun saukar da wannan qur'ani akan dutse ya nuna ba a saukar ba kenan amma dai misali ake bugawa inda an saukar to daga abin da zai faru to amma me yasa aka saukar ga abin da bai kai dutse ba shi kuma bai faru ba wannan yana nuna muni na hali na waɗansu mutane tare da cewa akwai mutanen da su kuma zukatansu ɗin suna karɓar alƙur'ani don haka suna yin laushi kuma suna tasirantuwa kamar yadda Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah cikin mutane akwai waɗanda idan aka sauka aka karanta musu alqur'ani zukatansu suke laushi zukatansu suke raurawa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan وعلى ربهم يتوكلون da haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna zukatan akwai masu karba akwai kuma waɗanda ba sa karba da an saukar wa dutse da haka zai faru kenan ba a saukar ba da haka lau harful imtina ilil imtina kamar yadda malaman nahawul larabci suke faɗa da mun yi kaza da kaza ne zai faru kenan tun da ba a yi ba hakan bai faru ba suka ce abin da zai daɗa nuna maka cewa ba a saukarwa da wani dutse qur'ani ba misali ne kawai Allah yake bugawa aya cikin suratul ahzab Allah yake inna aradana al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ya tallata wa duwatsu cewa zan saukar muku da kur'ani da duk abin da ƙur'ani ya kunsa kun yadda za ku yi aiki da shi suka ce ba za mu iya ba aka tallata wa bishiyoyi ku za mu saukarwa da ƙur'ani kun yadda za ku yi aiki da shi da abin da ya kunsa suka ce mu Allah ba za mu iya ba aka nuna wa ita kanta ƙasar talla da ta yi na cewa za ki karɓi ƙur'ani ki aiki da abin da ya kunsa ta ce ba zan iya ba to sai aka tallata wa ɗan adam kai za ka karɓi ƙur'ani ka aiki da shi ce ni kan zan iya a ciki akwai daɗi akwai wahala daɗin in kai imani wahalar kuma in ka kafirce sai Allah ya ce innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya kasance zalum mai yawan zaluntar kansa jahul mai yawan aiki da jahilci zaluntar kai ta tara'ara da ka ya san abu akwai hadari amma ya tare shi ya yadda cewa zai shiga cikin dil din wanda kuma wannan yana bayuwa a rayuwar mu. mutum ya san abin da zai halaka shi kuma ya je ya shiga mutum ya san laifi ka zafa in na aikata in an kama ni fa hukuncin kisa ne amma kuma ya je ya shiga sai kuma an kama shi ido ya raina fata baka sani ba ne alam alam nadhir alam taku ayati tutla alaikum alam rusulun minkum ma'ana duk an riga an gargade ka an gaya maka kuma tare da haka ka kutsa kanka kaga wannan zalunci ne sannan kuma jahilci so da dama mutum zai aikata abu ba dan bai san hukuncinsa ba ya sani amma kuma ya take sanin wannan sifa ce daga cikin sifofin jahilci wanda ma'anarsa shine wauta to da haka zukata ba duka suka lalace ba sai dai akwai na waɗanda suka lalace su ne kafirai qur'ani da an saukar da shi ga duwatsu tasirinsa da ya sa duwatsu sun narke amma an saukar da shi ga wasu daga cikin zukata tare da haka ba su tasirantu da shi ba ba su yi imani da shi ba da haka malamai suka ce jawabin laudin an shafe shi takadirin sa la ra'aita amran fazi'an ko la ra'aita amran ajaban da a ce mun saukar da wannan qur'ani ga dutse daga cikin duwatsu ko mun kekashewarsa ko mun taurinsa ko mun sandarewarsa da kaga abin mamaki domin da dutsen zai sandare a zai zai kekkece zai tsatsage kuma zai nike ya zama gari saboda tsoron Allah da kuma tasirin alqur'ani daidai da faɗin Allah a wata ayar ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى نما جواب لو أن شافيش ضد أتكين ونن آية سورة الحشري لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وسمع لم يسنش شيني جواب أما وسمع لم يسكت آه جواب معذوف نقدر شاكي دي دي, دي جواب تكين ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى سألت بل لله الأمر جميعا ai la ra'aita amran fazi'an ko la ra'aita amran ajaban kuma ballillahi al'amru jami'a ma'ana da a ce akwai wani abun karantawa da daɗinsa da tasirinsa yake sa in an karanta shi a makabarta duk mamata za su tashi to qur'ani ne kadai mai wannan daraja domin shi ne kadai abin da in ana karanta shi yake ratsa jikin ɗan adam yake shiga ko ina ya tasiri ya canja rayuwar ɗan adam wani tatsuniya wani labari mai daɗi wani labarin ban tsoro baya canja ɗan adam in dai so kake ka canja ɗan adam ta hanyar labari to ka karanta masa ƙur'ani amma ka ce za ka bashi wani labarin tsoro ya tsorata labarin yakin tabuka ne labarin ruwan bagaja ne labarin dare dubu da ɗaya ne magana jari ce rai dangin gora ne ɓata lokacin ka kake wallahi ba zai canja komai ba sai dai da ɗake kashewar zuciya sai dai ya koyi ƙarya ya koyi munafunci ya koyi yaudara amma in dai labari kake so wanda zai yi tasiri ya gyara rayuwar dan adam to shine qur'ani walau anna qur'anan sayyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu haka nan ba wai dan adam ba ita kanta ƙasa din da kake ganin ta inda akwai wani labari da zai ratsa ta kaga tana tsatsagewa to ba dai labarin da dan adam ya kirkira ba sai dai labarin qur'ani tasirin qur'ani kada ya kai haka da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce da a ce akwai wani zance mai tasirin da zai wannan qur'ani ne ma'ana qur'ani yana da wannan tasirin amma me yasa waɗansu ba sa tasirantuwa rashin imani ne amma matukar akwai imani to za a samu tasirantuwa a yayin da ake karanta qur'ani ga wanda ake karantawa da haka Allah madaukakin sarki ce la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu waɗannan ire-iren misalai na duribu halin nasu muna buga su ne ga mutane la'allahum na dan su yi tintintini malai ce yayi almazkura fi hadhihi sura irin waɗannan misalan da aka ambata a cikin wannan sura tun daga farkon ta kawo nan min isbatil haqqi na tabbatar da gaskiya wa izhaqil batili da rushe ƙarya nadribu halin nas muna buga su ne ga dukkan mutane la'allahum yatafakkaruna fayuminun dan su yi tunanin da zai jaye su zuwa ga su yi imani malamai sukan buga misalai da waɗansu ruwayoyi waɗanda suke nuna irin tasirin da ƙur'ani yake da shi a zukatan bayan Allah na ƙwarai na daga ciki akwai kisar da ibn kasir ya ambace ta wata rana na Umar dan Khattab yana yawo a cikin garin Madina don yin ran gadi. Umar ɗan Khattab sai ya bi ta bayan gidan wani mutumin Madina sai ya tarar da shi yana kiyamun laili yana sallar dare yana karanta suratul duri wa wa kitabin matsur fi raqqin manshur har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasmun law na aure. Umar dan Khattabi ya sauka daga kan jakinsa ya jingina da katangar gidan wannan mutumin yace wallahi wannan rantsuwa rantsuwa ce mai tada hankali ubangiji ya rantse kuma ya ce wannan rantsuwar gaskiya ce kuma rantsuwa ce mai girma inda an santa aka ce Umar ya tashi ya hau jakinsa ya ci gaba da tafiya bai iya ba sai zuwa aka yi gari ya waye aka same shi a kwance a wajen duk kamar an zare masa lakar jikinsa aka ɗauke shi aka kai shi gida sai da ya watanni yana zazzabi ana zuwa duba shi ba a san me ya same shi ba saboda yadda qur'ani ya tasiri a cikin zuciyarsa imam al-qurtubi ya hakaito a karkashin dai tafsirin suratul turi din isar jubair ibn mut'im ko ibn mut'am wanda shi lokacin bai musulunta ba bayan an yi yakin badar sai mutanen makka suka wakilto shi a matsayin ya zo ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam akan a sakan musu fursunonin yakin su waɗanda aka kama a yakin badar a matsayin fursunonin yaki mutum saba'in ya ce lokacin da na iso garin madina na tarar magariba ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada sallar magariba a masallacinsa shi ma yana karanta suratul turi har izuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi Jubair bin Mutsim yace wallahi a lokacin ban musulunta ba amma wannan ayar sai ta gigita ne. yace kan in ido hudu da manzo Allah na furta kalmar shahada dan ban yi tsammanin cewa zai gama karanta wannan surar alhalin ban yi imani ba kuma azaba bata sauka a kaina ba da Allah madaukakin sarki ya nufe shi da shari'a wannan ayar ita ta zamo sanadiyar shari'arsa imam ah, imam suyuti a cikin littafin al ya ambaci kissar maliku dan dinar maliku dan dinar ya ji wannan ayar ita cikin suratu tur ya faɗi magshiyan alaihi ya faɗi tumamme faɗin Allah madaukakin sarki inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi kayata a cikin littafin itiqan imamu suyuti sai da ya babi guda ya ta ambacen ire-iren waɗannan abubuwan na waɗanda ma karanta sura ta alƙur'ani suka ji ko wata aya daga cikin ayoyin alƙur'ani suka ji suka faɗi daga su ma waɗansu ransu bai dawo jikinsu ba suka mutu Ya yi babi mai suna faslu ijazil qur'an fasalin da yake magana akan mu'jiza irin ta alƙur'ani sannan ya ce wa qad mata jama'atun inda sama'i ayatin minhu haƙiƙa da yawa daga cikin mutane na magabata masu imani sun mutu yayin da suka ji waɗansu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani saboda tasirinsu ubangiji ya sanya zukatanmu su zama zukata waɗanda suke ɗaukar tasiri da kuma karɓar wa'azi da faɗakarwa da jin imani da girmama ubangiji a yayin da ake karanta alkur'ani mala ya ce walamma wasafa ta'ala alqur'ana bil azmi bayan ubangiji ya gama sifanta qur'ani da buwaya da girma Wa ma'alumun أن عظم الصفة تابع لعظم mausufi sanannen abu ne girman sifa na da alaƙa da girman shi mai sifar atba zalik hakan sai ya ja ubangiji ya cika zance bi wasfi azamatihi ta'ala da bayanin sifar girman sa mabuwayi faqala madaukakin sarki ya faɗa alladhi alqur'anu kalamuhu wanda qur'ani zancen sa sai ya ce والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله الذي لا ubangiji maɗaukacin sarki ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa shi dai Allah shine Allahu abun bauta makaɗaici, abun nufi da bukata lafazin Allahu daga al-ilahatu wal ilahatu hiya al da daka kenan Allahu huwal al-ma'lu bima'ana huwa huwal mabud Allah shine abun bauta domin kalmar Allahu ɗin cikin ma'anoninta shine abun bauta wa huwa Allahu la ilaha illa huwa shine abun bauta da babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi sannan a larabci akan ce alaha ya alahu bi ma'ana abada ya abadu shi yasa a kirar Abdullahi dan Abbas قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك qira'ar jumhur wa alihataka amma qira'ar abdullahi dan abbas wa yadharaka wa ilahataka ay wa yadharaka wa ibadataka qala sanuqatilu abnahum wa nastahi nisahum wa inna fawqahum qahirun malaman tauhidi sukan ce Allahu sunan Allah na Allahu allazi ta'alahu al-qulub shine wanda zukata suke mayance masa khawfan wa tama'an wa raja'an dan tsoro da sa tsammani da kuma fatan alkhairi wannan shine ma'anar Allahu wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi labazin Allahu din an ciro shi ne daga al-ilahu al-ilahu ana gaya wa Allah ana gaya wanda ba Allah ba amma idan aka sa wa al'ilahu alif da lam ya zama Allahu to ya zama sunan Allah wanda babu wanda ake gaya wa shi sai shi subhanahu wata'ala malamai sukan ce dukkan wani wanda ba Allah ba akan iya ara sunan Allah wanda ba Allahu ba a gaya masa kama Al-Rahimu, kama Al-Rahmanu, kama Al-Azizu, kama Al-Maliku da sauransu amma sunan Allah na Allahu kaɗai shine ba a aro a gaya kowa kuma shine asali da tushe na dukkanin ba sunayen Allah shi ba a ɗora shi akan wani sai dai a ɗora wani a kansa kamar shine ginshiki foundation na sunayen Allah shi yasa a farkon bismillah bismillahi sai kuma me ar-rahman ar-rahim suka biyo shi amma ba za ka ce ba bismir rahmanir rahimil lahu baya yiwa anan ma sai ce huwallahu huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al-qudus suka biyo bayan sa ba dai ba al-maliku al kuma Allahu ya biyo bayan su لأن الله هو الأصل وهو الأساس الله لا إله إلا هو سيتي له الأسماء الحسنى سبيو بايا قل ادعوا الله أو ادعوا ar-rahman da aka Allahu shine asali ubangiji ya ce huwa Allahu shine Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi huwa al-maliku shine al-maliku al-maliku mamallaki alimul ghaibi wa shahada masanin abin da ke boye sannan kuma masanin abin da yake a fili lafazin al-ghaib shine abin da yake boye a shahada kuma abin da yake a fili malamai suka ce an gabatar da algaibu akan ashahada saboda ilimi asalinsa koyayye ne daga baya ne yake bazuwa a san shi da haka an gabatar da ilmul gaibi akan ilmul shahada li'annahu al aslu an gane ko to da haka Allah masanin boye ne sannan kuma masanin sarari ne malai ce asir wal alaniya eh, abin da ke boye da kuma abin da yake a fili war rahmanu shine ar-rahmanu ar-rahimu kuma shine ar-rahimu da ar-rahmanu da ar-rahimu duk asalin su daga ar-rahmatu ne wazanin ne kawai ya bambanta wazanin ar-rahman fa'alan ar-rahim ala fa'il idan aka kawo sifa a larabci ala fa'alan tufidul imtila kamar gababan afashan jaw'an gababan wanda ya cika ta fuskar fushi afashan wanda ya cika ta fuskar koshi na shan ruwa jaw'an wanda ya cika ta fuskar yunwa ta abinci ala fa'alan to sannan rahaman wanda ya cika ya tumbatsa ta fuskar jin kai to amma da kadai sifar Allah ar-rahmanu ne kadai ya cika ya tumbatsa ta fuskar jin kai to ya nuna cewa shi din ne karan kansa mai rahama amma rahamar kuma ba ta barin sa ta kai ga waninsa to wannan shine hikimar da sai kuma aka yi ishtiqaqin eh, sifar ta sake fitowa a wani salo na shi kuma ar-rahim wanda sigatul rahim ala fa'il tufidu ta'diya yana nuna ya cika da rahama sannan kuma rahmar tana bunƙasa daga gare shi zuwa waninsa kamar yadda ya ce wa rahmati wasi'at kulle shay rahmata ta kai ga dukkan komai subhanahu wataala da ka ga wanda yake fahimtar yaren larabci idan aka ce da shi ar-rahmanu kadai ya san akwai sauran magana an gane ko cikon magana shine sai an kawo ar-rahimu sau da dama Allah yakan hada waɗannan domin ɗayan tana bayyana ɗayan ba wacce take cin gashi da kanta sai in an haɗa ta da ‘yar uwarta sannan suke zamowa sifofi na kamala ga Allah subhanahu wataala domin sifofi na Allah da sunaye na Allah malamai suka ce akwai waɗanda su a karan kansu ba su isa ba sai an haɗa su da wasunsu kamar misali alqabidu Allah ne mai kwacewa dan kawai ka ce Allah mai kwacewa ba yi ba Allah ba sai ka ƙara da me albasidu kuma mai bayarwa shi yasa sau da dama Qur'ani sai ce wallahu yaqbidu wa yabsudu sai ka haɗa masa biyan sannan suke zamowa cika kawai ka zo kai ta albasidu albasidu alqabidu alqabidu baka ce komai ba arrahmanu arrahmanu sai ka hada da arrahimu alqabidu sai ka hada da albasidu an gane ko sannan mai azaba mai azaba sifa ce ta Allah amma har yanzu ba ka yabi Allah ba sai ka hada da kuma me mai jin kai nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal gafiriz zambi qabilit taubi shadidil iqabi zittauli la ilaha illa da haka akwai sifofin da sai an hada su da junan su sannan ma'anar su take fitowa to da na daga cikin su arrahmanu arrahim arrahmanu wanda ya cika da rahama arrahimu kuma mai jin kambayi an gane ko duk da waɗansu malaman sukan ce rahaman mai jin kan duniya rahim mai jin kan lahira wannan fassara ce da daddiya a gida muna ana fassara fatiha da haka arrahmanu mai jin kai a duniya arrahimu mai jin kai a lahira amma wannan fassara ce ta bahaushe ta dai a nuna maka cewa dai kalmomin guda biyu suna da bambanci ta fuskar ma'ana ko da a ce ba hakan ne ainihin abin da ake nufi ba domin da rahamanin duniya da rahamanin lahira duk ɗaya ne an gane ko to wada a wata fassarar kuma sai a ce ar-rahmanu mai gamamman jin kai muminai da kafirai ar-rahimu kuma mai kebabban jin kai saboda me saboda ya ce wa kana bil mu'minina rahima to amma ba haka bane ba duk da cewa rahimun ne bil mu'minin haka nan rahimun ne bil kafirin ubangiji ya ji kan muminai kuma ya ji kan kafirai sai dai jin kan muminai a lahira jin kan muminai a duniya hakan ne amma da kalmar rahimu ya tabbata a duniya da kalmar rahimu ya tabbata a lahira da kalmar rahamanu a duniya da kalmar rahamanu kuma a lahira inna Allah bin nasi la ra'ufun rahimun nasu anan ba mu'mine da kafirai da sun shiga ba wa yumsika as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi iznihi inna Allah bin nasi la ra'ufun rahimun annasu anan ya shafi mu'mine ya shafi kafirai da haka dai wannan fassarorin na gida da muka saba da su ko shakka babu dai suna haskaka mana cewa akwai wani bambanci ta fuska ilimi tsakanin sigatul rahmani da sigatul rahim fa'alanu da fa'il amma ba wai hakikanin yadda muke fassara su da Hausa ba a da haka yake ubangiji ya sake maimaita yake huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa lalle dai Allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi huwal maliku shine mamallaki lafazin al-malik ko al-malik kamar yadda yake a kira'ar maliki yawmiddini maliki ko maliki walillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kalmar malik tana nufin mamallaki mai mulki kenan an gane ko a sarki kenan amma malik kuma mai mallaka malamai suka ce akwai bambanci tsakanin su wannan bil alif wancan bidunil alif malik sarki ana iya samun sarki bai da kuɗi ko ba haka ba sarki amma talaka to sannan kuma malik mai kuɗi ana iya samun mai kuɗi kuma ba sarki ba wannan abu ne sananne duniya ta tabbatar da haka yau da gobe ta nuna haka to amma shi kuma Allah duka biyun ne mai sarki ne kuma mai akwai subhanahu wa ta'ala shi yasa ma shi ke bada mulkin kuma shi ke bada kuɗin domin duk komai akwai a wajensa subhanahu wa ta'ala da haka idan ka karanta malik malik sifatun min sifatillahi wa ismun min asma'ihi sannan in ka karanta malik al-mulku sifatun min sifatillahi subhanahu wata'ala domin ubangiji mai mulki ne ubangiji subhanahu wata'ala mamallaki ne ubangiji shi ke bada mallaka kuma shi ke bada mulki malikal mulki tutil mulka man tasha Yau hum barizuna la yakhfa 'ala allahi minhum shay liman mulku lillahi al-wahid al-qahhar mamallaki daka huwal maliku shine mai mulki shine mamallaki alƙuddusu kuma shine tsarkakakke wanda babu tawaya a tattare da shi ana iya samun mulki tare da wata tawaya amma shi Allah a mulkinsa babu tawaya ana iya samun mallaka tare da tawaya amma Allah a mallakarsa babu tawaya kalmar alƙuddus mala yace at-tahiru amma la yaliqu bihi tsarkakakke daga dukkan abin da bai dace da shi ba da haka akan ce subuhun ƙuddusun rabbul mala'ikati wa subuh abin tsarkakewa quddusun abin kaiwa matuka ta fuskar tsarkakewa rabbul mala'ikatu ubangijin mala'iku ubangijin jibrilu daka al malikul assalamu ubangiji shine assalamu mala yace zu salamati minan naqaisi abokin kubuta daga dukkan wani dangin tawaya da dangin nakasa ya tabbata cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito cikin Al-Adab al-Mufrad hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah yace assalamu ismun min asma'illah kalmar assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah ja'alahu Allahu fil ardi ubangiji ya aiko da sunan zuwa ƙasa fa abshuhu bainakum kuke yada shi tsakaninku daka assalam ismun min asma'illah ma'anarsa shine kubutacce daga dukkan wani tawaya almu'min ubangiji shine mai gazgatawa an gane ko almu'min ala wazani almuf'il bima'ana almusaddiqu rusulahu mai gasgata manzanninsa bi khalqil mu'jizati lahum ta yadda yake halittar mu'jiza ya ba su Allah shi ya halicci mu'jiza ta sanda ya ba annabi Musa dan ya gazgata Musa a matsayin manzansa kuma ya sa a gazgata shi shine ma'anar mu'min domin al-mu'min daga al-imanu ne wal imanu huwa tasdiqu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ai wa ma anta bi musaddiqin lana kamar yadda ƴaƴan annabi Yaqub suka gaya masa Allah shine al-mu'min mai gaskatawa ba gaskata annabawansa ta hanyar ba su mu'ujizozi in ya aike su ga mutane dan a yadda da su wannan gaskatawa ce wasu malaman suka ce bi ma'ana al-mu'min shine abin gaskatawa kenan sai ya zamo alawzani muf'al ba alawzani muf'il ba mu'min alawzani muf'il amma mu'man alawzani muf'al kenan Allah abin a gaskata shi ne yowane ne wanda ya cancanta a gaskata in ba Allah ba subhanahu wata'ala almuhaimin ubangiji shine almuhaimin mala yace man yuhaimin min haimana yuhaiminu idza kana raqiban ala shay ay ash-shahidu ala ibadihi bi amalihim almuhaimin ubangiji shine muhaiminu daga kalmar haimana yuhaiminu idza kana raqiban idan mutum ya kasance mai lura ko mai dako ala shay akan abu ay ash-shahidu mai shaida ala ibadihi bisa ga bayinsa bi amalihim bisa ga ayyukansu Allah shine wanda zai wa kowa shaida akan aikinsa a ranar tashin alkiyama wannan shine ma'anar muhaimin al-azizu ubangiji shine mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa ba wani abin da yake nufata abin ya ce ba zai yiwu ba an gane ko duk abin da Allah ya so ya yi shi zai yi wannan abin ba tare da gajiyarwa ba ba tare da turjiya ba ko jayayya ba ta fuskar shi wannan abu din shine Allah madaukakin sarki ce ya yi su nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ya an nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu al-ganiyul hamid shi Allah shine mawadaci kuma abin yabo in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz idan Allah ya ga dama duk sai ya kashe duniya ya sabon halitta kuma wannan ba abu ne mai wahala ba tsuntsaye a yi sababbi duwatsu a yi sababbi mutane a yi sababbi 'yan afirka da 'yan turawa da 'yan asia kowa a kashe ai sabo ai new generation wannan abu ne mai sauki a wajen Allah wa ma zalika alallahi bi aziz daka al-azizu shine wanda yafi komai karfi shi ba a fi shi karfi ba wanda komai yake biyuwa gare shi shi kuma baya biyuwa ga kowa subhanahu wataala al-jabbaru ubangiji shine al-jabbaru mala yace jabara khalqahu ala ma arada al-jabbaru shine mai tsara abu kuma dole abin ya tafi yadda ya tsara shi jabara khalqahu Allah ya halicci bayinsa ya tsara su alama ara da kan yadda ya so kuma haka suke gudana ba su isa ba su canja ko su turjiya ko su saba yadda yake so haka waɗansu malamai suka fassara kalmar aljabbar waɗansu sun fassara kalmar aljabbaru daga aljabar siga ce ta mubalaga ta aljabaru jabar shine ɗaurawa idan ƙashi ya karye in ba Allah ba wa'i sai ɗaura shi babu ma'ana ubangiji yana daga cikin ikonsa da buwayarsa ƙasusuwan ku da suke karyewa a je a ɗora kuma Allah ya haɗa su ku ci gaba kamar ba ku taɓa karyewa ba shi yasa mutanabbi yake cewa la yajburun nasu azman anta kafiruhu wa la yahiduna azman anta jabiruhu ba wanda ya isa ya karya kashin da kai Allah ka ɗora ba kuma wanda ya isa ya ɗora kashin da ka karya ka ƙi ka ɗora shi da haka wannan shine aljabaru wanda daga shine aljabaru mai yawan ɗaura ƙasusuwan da suka karye ko kuma aljabbaru mai yawan tsara abin da yake so duk da kalmar jabbaru takan zo da ma'anar zalunci wa ma anta alaihim bi jabbar kai ba azzalimi bane gare su shi yasa azzalimin mutum sai a ce da shi malikun jabba ko azzalimin sarki sai a ce da shi malikun jabba abin nufi sarki mai kama karya sarki azzalimi sarki mai zalunci to amma ba wannan shine ma'anar aljabbaru ba a sunayen ubangiji subhanahu wataala domin ubangiji baya zalunci wala yuzlimu rabbuka ahada almutakabbiru mai ji da isa ai amma la yaliqu bihi wanda ya fi karfin duk abin da bai dace da shi ba duk abin da ka jona wa Allah ko ka jingina wa Allah wanda bai dace da shi ba to Allah ya fi karfin abin wannan shine almutakabbir mai ji da isa wanda ya fi duk abin da bai dace da shi ba subhanahu wata'ala wanda alkibriya sifar isa da ji da kai sifa ce daga cikin sifofin Allah kuma haramun ne wani ya sifanta da ita babu wanda zai shiga aljanna in a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra ta girman kai sahabbai suka tambayi annabi yayi dan dayan mu yana so ya ga takalminsa yana da kyau rigarsa tana da kyau ba wanda ya sa riga kamar tasa ba wanda ya sa takalmi irin nasa wannan ma girman kai ne in ka sa wani takalmi mai tsada ko ka wata mota mai tsada sai ka rinka jin ka kai ma ba dama ne shin wannan shine girman kai manzo Allah yake a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai ado ne da kyau yana son ado da kyau walakin al-kibar batarul haqqi wa gamtun nas girman kai shine watsi da gaskiya da wulakanta mutane kane wa mutane kallon hadarin kaji saboda wata nima da Allah ya maka a kansu sawa'an ta wadata ko ta mulki ko ta ilimi to wannan girman kai ne Allah madaukakin sarki ba zai baka ka shiga aljanna da shi ba in kana da gwargwadon kwayar zarra na wannan abu a cikin zuciyarka a wani hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ubangiji subhanahu wa ta'ala yace al-kibru ridai wal azamatu izari wa man naza'ani fi shay'in minhu ma qasamtuhu girman kai bargon rufata ne ji da isa gyautan daurawa na ne duk wanda ya ja da ni cikin su sai na karya bayansa haka Allah yake mana duk wanda yake da girman kai kamar yadda Bahaushe yace rawanin tsiya mai hana hanyar arziki idan ma kaga tana gara masa a rayuwa to ba girin girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen duk wanda yake nuna ɗagawa da isa a rayuwa a ƙarshe sai Allah ya karya shi alƙawarin Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa fir'auna da ya ja da Allah ya nuna ya girman kai a ƙarshe sai da Allah ya karya shi ya wulaƙantar da shi ya kashe shi a gaban mutane kuma ya kunyata gawarsa Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح abna'hum wa yastahi nisahum innahu kana minal mufsidin fir'auna yi jiji da kai a ban domin ya ce ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi alaysa li mulku misr wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun haka karshe Allah yake falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in fajalnahum salafan wa masalan lil akhirin daka al mutakabbir ubangiji shine mai buwaya da daukaka da ji da isa amma la yaliqu bihi gabaran abin da bai dace da shi ba subhanallahi amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun gabaran abin da mushrikai suke jingina masa na da ko na abokin tarayya ko na kishiya huwallahu alkhaliqu Allah shine dai mahalicci albari'u makagi mala yace almunshi'u min albar'i kalmar albari'u almunshi'u makagi min albar'i daga kalmar albar'u wa huwa turabu wanda shine kasa domin Allah ya halicci bayi ne daga ƙasa wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashiruna al-musawwir ubangiji shine mai surantawa lafzin al-musawwir mai suranta halitta domin Allah shi ke suranta halittar bayansa yadda yake so su kasance wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam daka al musawwir ubangiji shine mai surantawa lahul asma'ul husna yana da sunaye alhusna mafiya kyau to sai malai ce at-tis'atu wat tis'una 99 alwaridu bihal hadithu waɗanda hadisai hadisi yazo da su allati la yad'uhu biha ahadun illa ahsana lahu biha wanda ba wanda zai kira Allah da su face sai Allah ya masa kyautayi da su waɗannan sunaye alhusna da Allah ya faɗa a nan lahul asma'ul husna kamar yadda ya faɗa cikin suratul anfali ولله الأسماء الحسنى فدعوه سورة الأعراف كيف فدعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون لكم تشكين سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى دا أنا له الأسماء الحسنى دا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سورة الإسراء دا إرى إرى سورة تشكين القرآن ba su bane guda 99 da malam ya faɗa ana Allah ya ji kansa da rahama amma nan malam yi tuttuban alƙalami ko tuntuban harshe domin waɗancan al'asma'ul husna da Allah biye magana su a Qur'ani adadin su sun fi 99 babu wani dalili da ya nuna cewa guda 99 ne sai dai shi malam yana kokarin ya kafa hujja ne da hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim yana cikin Sunan na Imam Tirmidhi wanda annabi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da wasu sunaye guda 99 waɗannan daban ake magana su wannan kuma daban shi dai abin da Allah yake so ya nuna mana a cikin waɗannan ayoyin shine yana da sunaye kuma dukkan sunayensa kyawawa ne sawa'an waɗannan 99 ne da annabi ya faɗa a nan ko ma wasunsu ne ka'idar shine duk sunan Allah kyakkyawa ne kuma yawan suna ga mai suna ɗaya alama ce ta ɗaukaka shi yasa Allah ya fi kowa yawan suna kuma duk sunansa ba na bogi duk sunansa yana da ma'ana kuma ma'anar ta tabbata gare shi don ya nuna maka ya fi kowa ɗaukaka kuma sunayen Allah kamar yadda na faɗa ba iya 99 bane ba domin akwai hadisi cikin musulun na Imam Ahmad hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Allah kirari cikin addu'a in zai roke shi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu adam min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka manzo Allah yakan ce ya Allah ni ina roƙonka da kowane suna naka da ka kira kanka da shi ko ka saukar da shi cikin wani littafi daga cikin littattafanka domin a cikin kowane littafi da Allah ya saukar akwai wani suna da ya faɗa wanda bai faɗa a cikin wani littafin ba shine aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqi cikin bayan Allah musamman annabawa akwai wanda Allah ya sanar da su wasu sunayensa daga bakin su aka fara ji kafin su ba a taba jin su daga bakin wani ba ko shi Allah bai faɗa ba su kadai ya kimsa wa suka faɗa an gane ko kamar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan daga bakin annabi Yunus aka fara ji kamar hasbunallahu wa ni'mal wakil Ibrahim ya taɓa faɗata lokacin da za a jefa shi a wuta daga nan sahabbai suka koya allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kamar zikirin da manzo Allah yace zai yi wa Allah kirari da shi a ranar alkiyama amma shi kansa yanzu bai san shi ba yace sai ya kafa goshi a ranar alkiyama a gaban zatin Allah sannan Allah zai sanar da shi kaga shine au allamtahu adam min khalqika adam min khalqika anan ana nufin ko dai cikin annabawa wanda ta hanyar su ake samun labarin ubangiji ko ɗaya daga cikin halittu da Allah subhanahu wata'ala ya aje wanda mu ba mu san su ba suna da wani suna da suke yaban Allah da shi amma mu ba za mu iya ganewa ba domin ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sama ta ne wa Allah tasbihi da wani suna daga cikin sunayensa amma Allah ya ce ba za mu sani ba kasa tana yi ba wani abu da baya yi sai dai ba za mu sani ba to tunda ya rufe mana kofar sani mu yadda akwai amma ba mu sanin ba au allamta wa adam min khalqi aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib inda akwai kuma sunayen da Allah ya basu boye a wajensa cikin ilimin gaibu bai taba yin wahayi da su ba bai taba sanar da wani ba shi kadai ya san kayansa da kansa ya boye su a wajensa to yanzu wannan idan ka hada su sun kai adadin ba su wuce adadin 99 ba sun fi domin wanda ba a san shi ba kaga bai fito cikin lissafin 99 ba ban asali to da haka malamai sukan ce ayoyin qur'ani da suka yi magana akan asma'illahi husna sun fi fadi ta fuskar ma'ana akan hadisan da suka ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma' sannan mu sani waɗannan wannan hadisi da yace Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye zai shiga aljanna me ake nufi shin ambatan su ya zo jerin gwano kamar yadda muke karantawa 99 names of Allah Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Maliku al-Qudusu as-Salamu shin su ne waɗannan ɗin ko ba su bane magana mafi inganci ba su bane ne manzala da ce akwai sunaye tara ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye zai shiga aljanna bai faɗe su ba da ka canke canke ne na malamai waɗansu suka canko daidai waɗansu kuma suka canko akwai kuskure a cikin nasu domin akwai sunayen da ake irga su cikin 99 na wanda ba na Allah ba ne. ba wani dalili da ya nuna cewa Allah ya kira kansa da waɗannan bal ishtiqaqi akai wanda ƙa'ida ta ilimin tauhidi suna cewa wa inda adamil wasfi la yuftaqu in Allah bai ce yana da sifa ba ba a yi masa ishtiqaqin ta ba inda Allah ya kira kansa da sunan alhakimu amma cikin 99 names da muke karantawa akwai alhakimu hakimu ba sunan Allah bane ba akwai waɗanda kai tsaye Allah bai ce ba kai tsaye malamai suka ce rusassu ne domin sai da nasi sarihi na qur'ani ko na hadisi ake tabbatarwa da Allah suna ko sifa haka almuntaqimu ba inda Allah ya kira kansa da suna muntaqimu inna minal mujrimina muntaqimun baya nuna kuma kace da Allah almuntaqim wannan ya kawo shi ne a sigar jami'i an gane ko duk da wasu daga cikin malamai sun ce a iya cewa domin ya ce wallahu azizun muntiqam amma dai muntaqimu istiqaqi ne daga al-intiqam ba inda yace muntakim sai dai yace azizun zuntika in ka ce azizun zuntika sunan Allah ne da wannan sentence din a cike mun yadda wallahu azizun zuntika amma mu kadai ai da bambanci da zuntika zuntikan mudafun da mudafun ilaihi almuntakimu ala zanil mubta'il suna ne mujarrad babu idafa to da ire-iren waɗannan da haka ka'ida shine idan muna so mu gane cewa abu kaza sunan Allah ne sai mun koma littattafan da aka rubuta na sunayen sunayen Allah al-asma wallahi husna ibn al-qayyim yana da shi eh, eh, fakhruddin razi yana da shi da ire-iren su waɗanda suka yi rubutu akan al-asma'u wa sifat ko al-asma'u lillahi husna ga qawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al-ulya na Sheikh Muhammad sali ibn Usaimin inda yake kawo sunan da ma'anarsa da tabbatuwarsa da wanda malamai suka yi saɓani suwa suka fi hujja a kansa da kuma mashin yaya ka'idar tabbatarwa da Allah suna take sannan kuma ya ake roƙon Allah da sunan uhu biha domin ya bamu asamin ya ce uhu biha mu roƙe shi da su shin roƙonsa da su shine mu haddace su mu zo mu ta lazumin su 99 mu dau carbi mai 99 Allahu ɗaya kenan nan arrahmanu biyu arrahimu uku da haka har mu kai 99 ba haka ake nufi ba domin annabi bai taɓa yin haka ba da haka wannan sai ya nuna ba haka ake nufi ba me ake nufi shekul islam ibn taymiya ya ce ana nufin dukkan wata bukata da dan adam yake da ita a duniya ba ta fita ba cikin sunayen Allah din nan sai ka samu a sunan Allah akwai wanda ya dace da bukatarka to in kana son ka roke shi sai ka rike wannan sunan kai ta tawassuli da shi sai ka faɗi bukatar kana neman mulki to ai yana daga cikin sunayen Allah almaliku ya maliku ko ya almaliku a'tini mulkan kamar yadda annabi Dawud annabi Sulaiman yayi wannan addu'a shi kan ba da ma almaliku ba sai ya tawassuli da alwahab alwahabu mai baiwa kaga baiwa ta shafi mulki kuɗi ko ma me sai ce rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya tawassuli da alwahab ko sunan ya zo a farko kafin bukatar ko ya zo bayan bukatar duk shi ake nufi ya alimal ghaibi wash shahadati allimni an gane ko to da ire-iren waɗannan wannan shine abin da ake nufi Allah madaukakin sarki ya sa mu gane ubangiji ya ce lahul asma'ul husna yana da sunaye alhusna mafiya kyau domin lafazin alhusna siga ce ta mubalaga mu'annasa daga alhasanatu idan aka ce alhasanatu kyakkyawa ta bace alhusna mafiya kyau an gane ko kamar yadda in aka ce hasanu kyakkyawa namiji al'ahsanu mafi kyawu namiji malai ce ayyu stajabu biha lahu duk wanda ya roke shi da ita da su zai amsa masa yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard ubangiji dukkan abin da ke cikin samai da ƙasa yana masa tasbihi dau'an wa karhan ko ya so ko ya ki akwai masu yi wa Allah tasbihi suna so su ne muminai akwai masu yi wa Allah tasbihi ko da ba sa so su ne kafirai to amma yaya kafir yake tasbihi shin yana faɗin subhanallahi yadda kai kake faɗa ba haka ba malamai suka ce yana daga cikin ma'anonin tasbihi bin umarni to shi Allah umarninsa iri biyu ne akwai umarni na shari'a akwai umarni na duniya umarni na shari'a ya ce yi sallah ya sa mata lokaci ya nuna yadda ake yin ta in kai ka bi umarninsa na shari'a umarni na duniya duk mai jin yunwa ya ci tuwo ko ya ci abinci da kafirin da ya yarda da sallah da musulmin da ya yarda da sallah kowa ya san yunwa maganin ta ne a ci abinci to kaga wannan umarni ne na duniya dole a bi da wanda suka ce ba Allah sun san dai maganin yunwa abinci da wanda suka ce ba Allah sun san dai dole in abinci ya riɓe kuma a tafi me ban ɗaki musulmi ya je ban ɗaki kafiri ya je ban ɗaki wanda yadda akwai Allah ya je ban ɗaki wanda ma ya ce ba Allah dole ya tafi ban ɗaki wa ya tsara wannan Allah dole ka sha numfashi ta me ta hanci ko ta baki baka isa baka ce zaka zuƙi numfashinka ba ta hanci ba ba ta baki ba ta ido baka isa baka ce kai yau saboda kwarewar kimiyya da fasaha a maida ganin ka ya koma ta kunne ko cin abincin ka kila kana da babban kofar kunne ya koma ta kunne a rinka tsura shayi baka isa ba Allah ya tsara wannan dole a bishi wannan shine dau'an wa karhan shi yasa yace walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi dau'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal afal Allah kadai shine wanda ake masa biyayya ko an ki ko an so a sama ko a ƙasa ya tsara abu dole a subhanahu wataala da haka malai yace tsau'an wa karhan wa huwa al-aziz ubangiji shine mabwayi al-hakimu mai hikima malai yace taqaddama awwaluha wannan sifa ta al-aziz da al ta gabata tun a farkon sura sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ardi wa huwa al-aziz al-hakim to kuma da shi aka bude sura kuma da shi aka rufe wata fasaha ta qur'ani da ka fa kutimat bima bada'at sura ta cika da abin da da shi ta fara washtamalat ala dalailil izzati wal hikma sura ta kunshi dalilai na buwaya da hikima lillahi ta'ala ga Allah madaukaki wa nasabuhu lil mu'minina kuma ta kunshi batun cewa Allah zai taimaki mu'minai wa khazluhu al kafirina kuma ta kunshi bayanin cewa Allah zai kunyatar da kafirai Allah ka samu cikin masu imanin da zaka taimake mu ubangiji kada ka sanya mu cikin kafiran da zaka kunyatar da su malamai suka ce wannan jerin gwano na kirari da ubangiji yawa kansa da kansa da shi akwai abubuwa guda biyu da sau biyu ya nana su ba zan faɗe su ba zan bari su zama jarrabawa in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi mai zuwa kowa ya je ya karanta daga huwallahu allazi la ilaha illa huwa ta farko har zuwa al-azizul hakim ya ga wata kalma ce aka maimaita ta sau bibbi a cikin wannan aya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta farko yake cewa malam fassara a fassara min wannan ayar من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود wannan ka datso wani yanki ne na aya ba wai aya ba ce ba wani yanki ne na aya tana cikin suratu fatir ubangiji ya ce alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha sai ya ce wa minal jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa garabi busud wa minal nasi والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور abinda aya take nufi Allah yake alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an baka ganin cewa Allah shi ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas fa akhraja bihi samaratin kuma ya fitar bihi da wannan ruwan samaratin dangin ƴaƴan itace mukhtalifun alwanuha masu bambancin launi abin mamakin anan shine ruwan ɗaya ne amma launin kuma ya bambanta ruwan da gwanda ta sha da ruwan da abarba ta sha da ruwan da lemo ya sha na zaƙi da na tsami duk ɗaya ne amma me yasa wancan ya zaƙi wancan ya tsami ikon Allah ne daga sinadari ɗaya ya yi abu ne mabambanci to da haka yace fa akhraja bihi samaratin mukhtalifan alwanuha sai ce wa minal jibali wannan ta bangaren an kayan gona kenan Allah ya yi mana ishara zuwa ga ikonsa ruwa ɗaya amma ya yi abubuwa da yawa mabambanta da shi to sai a koma kuma zuwa ga ita kanta ƙasar wa minal jibali daga duwatsu kuma judadun za ka samu waɗanda suke da hanyoyi a tsakankaninsu baƙaƙe shine judadun akwai judadun hanyoyi kalmar judadun jam'i ne na judda judda shine tariqa bainal jibali malamai suka ce asali daga jadattu shay ne bi ma'ana qata'tuhu wanda zai fi fahimtar wannan ayar da ɗaukar izina a kanta shine mutumin da Allah ya sa ya taɓa hawa jirgin sama ya yawo a sama zaka ga yadda ƙasa take da hanyoyi da yawa musamman idan an shiga cikin tsauni kana sama zaka ta ganin tituna wanda Allah kawai ya tsara su ba wata ma'aikata ba ce ko wani project na wata gwamnati ba ya tsara a cikin daji hanyoyi ga sunan da yawa to waɗannan hanyoyin sai Allah maɗaukacin sarki da ya fitar da su a cikin duwatsu sai ya ce bidun wa humur duwatsun wasu ka gansu farare waɗansu kuma ka gansu jajaye ma'ana masu kalar rawaya rawaya kuma ya ce wa garabi busul waɗansu duwatsun kuma ka gansu baƙaƙe baƙaƙen makirin ma'ana duwatsu ma ba iri ɗaya bane ba launi ɗaya bane kamar yadda kayan gona ma ba iri ɗaya bane ba launi ɗaya bane to sai kuma Allah madaukakin sarki ya sake dawo da dan adam kansa da kansa sai ya ce wa minan nasi har a cikin mutane irin wannan iko na Allah akwai akwai bakaki akwai farare akwai wankan tarwada akwai masu tsawo akwai gajajjeru akwai matsakaita akwai masu kaushin hali akwai masu saukin hali akwai marowata akwai masu kyauta akwai masu fushi akwai masu haƙuri shine wa minan nasi wadda to haka ma a dabbobi haka al'amarin yake wata mafaɗaciyar dabba ce wata kuma mai haƙuri damo in an ce damo sai a ce mai sarkin haƙuri faɗa kuma fa in an ce kare an ƙare musamman kariya ko ta macen dage yauwa ga irin su dage to haka a cikin dabbobi kamar yadda a cikin mutane to sannan sai ce wal an'ami dabbobi kuma iri biyu ne akwai na gida akwai na dawa akwai na ci akwai wanda ba a ci an'am su ne dabbobin ni'ima Allah ya ce an ami har a cikin dabbobi akwai irin wannan bambanci akwai raguna akwai awakai akwai shanu akwai raƙuma da sauransu to sannan a cikin raguna zaka samu masu haƙuri zaka samu mafaɗa mafaɗata a cikin akuyoyi akwai masu haƙuri akwai mafaɗata a cikin eh, da gashi nan dai sai ce muktalifun alwanuhu kazalika su ma dai launin su ya bambanta kamar haka sai Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama ulama kadai wanda suka fi cancantar su ji tsoron Allah cikin bayinsa su ne masana domin duk wanda ya leka ya gani ya sani bai kai ba wanda bai leka ba bai gani ba bai sani ba to anan kalmar al ulama waɗannan malamai ake nufi na addini ko na rayuwa ko duka waɗansu malamai suka ce kalmar ba maganar malaman addini take ba kwata-kwata Allah ya ji kan Dr. Turabi Hassan Turabi na Sudan yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan maganar kuma da yawa daga cikin malaman musulunci sun goyi bayan sa in ban manta ba akwai Tahir ibn Ashur cikin littafin At-Tahrir wa Tanwir in ka kalli siyakin ayar ba tana magana bane akan ilimin addini tana magana ne akan ilimin duniya ilimin zamani domin idan ka fassara ayar dan ka ganta a cikin Qur'ani da ilimin addini ma'ana yanzu ka lizumta duk malamin addini sai ya zama mai mai tsoron Allah wanda kuma ba haka bane ilimin daban tsoron Allah da ba yaso da dama zaka iya samun mai ilimi bai da tsoron Allah yaso da dama zaka samu jahili amma ga tsoron Allah ko kuma mai saisa saisan ilimi iliminsa bai kai ya kawo ba amma kuma tsoron Allah sa masha Allah da aka yi idan da a ce ayar tana magana ne akan ilimin addini to da haka take nufi daidai da faɗin wattaqullaha wa yu'allimukum Allah kamar yadda waɗansu suke fassara ta ba daidai ba tsoron Allah shi ke bada ilimi ba haka bane ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah kuma Allah shi ke ba ku ilimi amma tsoron Allah daban ilimi daban ba su da alaka domin inda wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah zai ba ku ilimi to ya zama sharadin kenan ba mai ilimi sai mai tsoron Allah inda kuma ba haka bane ba yau da gobe ta tabbatar da haka kamar yadda siyakin ma a larabcin ya nuna bambanci wattaqullaha umarni ne mai zaman kansa wa yu'allimukum Allah kuma khabar ne labari ne umarni ku ji tsoron Allah Allah kuma shi ke ba ku ilimi kuma abubuwan guda biyu suna da bambanci kamar yadda muka sani domin akwai wani wanda Allah ya taɓa ba da misali da shi ta fuskar ilimi ya kai inda ya kai amma ta fuskar tsoron Allah zero ne shi watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه wa إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل kalbi in تحمل عليه يلحظ أو تتركه yalhaz ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ubangiji subhanahu wataala ya ce mun bashi ilimi ya kai inda ya kai a ilimi amma kuma ya son zuciya karshe sai shedan ya koma rike masa jaka kamar yadda bahaushe yake cewa in malami ya lalace to shedan ma dan rakiya yake zamowa domin barna da batar da al'umma da zai yi ya fi na shedan to da haka ubangiji ya ce fa atba'ahu shaytanu shaytan ya bi shi a baya fa kana min al-gawin karshe ya kasance cikin masu rudar da mutane sai Allah ce walau shi na larafa anahu biya da mun ga dama ilimin da muka bashi sai mu hada masa da tsoron Allah sai ya ci albarkar iliminsa sai ya samu daukakar duniya da lahira amma ina matsalar ta faru nahu akhlada da ilal ardi shi ya karkata ne zuwa ga duniya ya saki ilimin nasa ilimin daban aikin daban wata ba a hawahu ya bi son zuciya sai Allah ya ce to wanda yake da irin wannan ɗabi'a ga ilimi ga son zuciya fa masaluhu ka masalil kalbi bai da bambanci da kare in Hamil alaihi yalhas karan ma mahaukacin kare wanda in ka daga masa sanda yayi haushi baka daga ka sa hannu aljihu ma yayi haushi komai haushi wanda ka bata lokacin da aka sa hannu aljihu kai tsammanin me a wani abin alheri ne ka kwantar da kai to amma kare in ya haukace in ka sa hannu aljihu haushi in ka daga hannu ma haushi to idan malami bai da tsoron Allah haka ɗabi'arsa take fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz sai Allah ya ce zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan shine irin misalin mutanen da suka kareta ayoyin mu fa qasusil qasasa la'allahum yatafakkarun karantawa mutane labari ko sai tintintin to da haka sai malamai suka ce ayar cikin suratu fatir tana magana ne akan ilimi na duniya daga kan geography an gane ko irin su zoology astronomy an gane ko da sauransu domin idan ka kalla an fara da maganar sama astronomy alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an to sannan aka koma ilimin agriculture fa akhraja bihi samaratin mukhtalifan alwanuha kaga an koma gona kenan to sannan sai kuma aka koma cikin duwatsu geography wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifan alwanuha wa garabi busud sannan sai aka dawo cikin yan adam wa minan nasi aka sake fita aka koma daji dabbobi wa dawabi dabbobin ma kowanne na gida da na dawa sannan wal an'ami aka dawo dabbobin gida to yanzu ina magana ilimin addini a cikin wannan ilimin zabani ne da aka shi yasa waɗansu daga cikin malaman da suka karfafa akan wannan fahimtar wajen fassara wannan ayar suka ce yau sau da dama za a samu malamin geografin da ya fi malamin addini imani domin shi ya shiga ya bincike a cikin ƙasa ya ga yadda ƙasa take haɓaka yadda take kumbura yadda aka yi dutse yadda aka yi kaza da kaza da kaza yau da dama za a samu malamin dabbobin dawa ma'ana malamin daji kenan ko wanda ya fi malamin addini ilimin tsoron Allah saboda ya ga irin yadda Allah ya kyautata halittar dabbobi kuma yake kula da su kai ka ne musu kallon banza amma Allah ya sa ilimi na musamman kuma ya ba wasu ilimi da zurfin hankali da tunanin bincike akan haka alayi hal ko ba mu ce ba waɗannan sun fi wasu daga cikin malamai tsoron Allah amma dai abin da ayar take nuna mana shine cewa ilimi hanya ce ta me da take kai mutum zuwa ga tsoron Allah in yayi amfani da shi yadda ya dace sawa'in ilimin nan na addini ko ilimin rayuwa nawa ne mutanen da suka hau sama jannati ba su musulunta ba a duniya duk ayoyin qur'anin da aka karanta musu a duniya ba su shige su ba amma da suka je saman duniyar wata a can suka ɗauko imani da Allah ya nuna musu wata ayar ta yi musu tasiri domin Allah maɗaukakin sarki yakan yi wa mutane wa'azi imma bil ayatil qur'aniyya wa imma bil ayatil kauniyya ko dai da ayoyi na qur'ani ko kuma da ayoyi na sararin samaniya sararin subhana shi yasa Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun yasa da dama ayoyi a sama da ƙasa suna kai kawo amma ba sa ɗaukar izina tare da su a wata ayar kuma sai ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sai mun nuna musu ayoyin mu a sararin duniya da a karan kansu har su yadda cewa Allah gaskiya ne ma'ana irin wanda su ba su kusanci qur'ani ba ba su alakantu da musulunci ba ballanta su ji qur'ani amma kuma suna yawo a duniya za su je sama su ga taurari su yi bincike a kansu su je duniyar wata su shiga teku su yi kaza su yi kaza Allah ya ce to in ba su ɗauki aya ta can ba ta nan sai mun dasa musu ayoyin da zamu mu kure su da su kuma in suna da rabon shari'a ta nan sai su shari'a da haka dai kowane ilimi mai shi in ya riko da shi a matsayin silar da zai sadu da ubangiji kuma ya tsoraci Allah ya ɗauki ayoyi Allah maɗaukacin sarki babu abin da bai kafa wa ɗan adam hujja da shi ba cikin alƙur'ani na ayoyin ƙur'ani inda da kuma ayoyi na duniya domin sama da ƙasa aya ce rana da wata aya ne waje annan laila wannan hara ayatai والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سيتي ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات رانا آياتي وتا آياني دري آياني تورار آياني لسورانس ذاك الله إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور akwai kira'ar da take karantawa inna ma yakhsha min ibadihi al wai kadai waɗanda Allah yake shayi cikin bayansa su ne malamai in ka karanta haka abin zai koma to amma malamai da yawa sukan raunata kira'a waɗansu sukan ce ta inganta amma kalmar khashiya a nan ba tsoro take nufi ba girma take nufi inna ma yakhshallahu kadai waɗanda Allah yake girmamawa min ibadihi daga cikin bayinsa al'ulama'a malamai ba wai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama'u kadai masu tsoron Allah cikin bayinsa malamai ko wanda suka fi cancanta su tsorci Allah cikin bayi malamai da haka sai zama alkashiya bi ma'ana al'azama wa takrima kamar yadda Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum allazina utul ilma darajat alƙawarin Allah ne duk mai ilimi sai Allah ya girmama shi sawa'in ilimin addini ko ilimin zamani tambaya ta biyu yake cewa malam in mutum bai samu raka'a farko ba sai ta biyu in an yi zaman tahiya shiru zai yi ko akwai wani zikiri da zai yi in ana zaman tahiya me ake tahiya kai ma tahiya za ka yi sawa'an a a tahiyar farko ka samu ko ta ƙarshe sawa'an ka samu wani yanki na sallah sannan aka zo tahiyar ko baka samu komai ba ma tahiyar kaɗai ka samu tahiyar zaka karanta ba wani zikiri da ake yi a madadin tahiya da haka matukar ka riski ana tahiya to kai ma ka zauna a tahiya tare da kai da tambaya ta gaba shi assalamu alaikum Allah ya kara maka lafiya Allah ya kare mu baki da yake dan Allah wani surori ne ake karantawa a sallar istikhara sannan addu'ar a ina ake yi bayan sallama ko kafin sallama babu wata sura da aka iyakance a karanta a sallar istihara kowace ka karanta duk ɗaya ne hadisi bai ce ba sai sura kaza ko aya kaza ko kaza a'a kawai dai ka yi sallah ta nafila a lokacin da ake sallar nafila da daddare ko da rana to sannan sai ka karanta addu'ar istihara wata wannan sananniya ce wajen da ake karanta addu'ar wasu malamai sun ce bayan an gama tahiya kafin a ce assalamu alaikum kadai nan ake karanta domin annabi ya ce nan wajen waje ne na karbar addu'a wasu suka ce a'a sai an ce assalamu alaikum bayan sallamar sannan ake karantawa tunda Allah ya ce fa idza faragata fansab wa ila rabbika farghab idan ka gama sallah ka kafu ka nemi kwadayi a wajen ubangijinka kamar yadda Hafiz Abubakar Ibn al-Arabi cikin malaman Malikiya cikin littafin sana a hakamul qur'an ya fassara ayar da haka da haka saka ce a bayan sallolin nafila daman asali akwai addu'a ta mas'ala ba addu'a ta ibada ba bayan sallolin farilla ne ba a samu annabi yana addu'a ta bukata ba sai dai addu'a ta ibada shine zikirarruka amma daga hannu Allah yi mun kaza yi mun kaza bayan sallar farilla ba a ga annabi yana wannan ba amma bayan nafila yana yi to da haka wasu malamai suka ce ta istikharar ma bayan an yi sallama ake yi kowanne kai insha Allah muna kyautata zaton Allah zai karba domin dukkanin su ya tabbata ana yin addu'a wajen kuma ana kyautata zaton Allah zai karba ta karshe da zan karanta duk da akwai sauran tambayoyi za mu basu su zama bashi in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu amsa dan uwa yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ya karba aikin malam Allah ya karba aikin mu baki da so da dama wani mun samu gaba makan tunatar lokacin duk da zaka yi wani addu'a annabi ya ce kai ma ka fara yi wa kanka an gane ko musamman abubuwan da kai ma kana bukata in zaka ce Allah ya ji kan wani sai ka ce Allah ya ji kaina ya ji kanka an gane ko Allah ya karba aikin malam shi kadai kai banda kai kai ma ka ce Allah ya karɓi aikin mu baki ɗaya ko ma ka fara gabatar da kanka ni sannan kai ko ba haka ba annabawa in za su wa har iyayensu gafara kansu ce iyayen sai sun fara faɗa kansu annabi nuhu sai ce rabbi gifirli sannan wali walidayya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yaji zaka yi addu'a ka ce Allah ya masa shi kai baka fara da kanka ba sai ce ka faro da kanka sannan ka taho haka ka'idar take da haka ya kamata mu rinka kiyaye irin waɗannan abubuwa domin abu ne wanda kai ma kana da bukata wani ma yana da bukata kuma a irin wannan babu wani tawazu idan misali ca za ka Allah ya ba malam in kuɗi ne to shine ya ka fara gabatar da domin malamai suka ce ka'ida abin duniya a nan ake tawazu amma abin lahira babu tawazu ka ce Allah ya ba malam aljanna kai kai shiru ya wani tawazu kake ko a zo za a yi sahun sallah sai ka ga mutum yana ja baya wai shige shige ba burgewa kai ba Allah fushi zai da kai kai ba a tawadu a nan in gidan gwamna za ku shiga to a nan ne za a gane da gaske kai mai tawadu ne sai ka tsaya ya shige ko ba haka ba a wasu biliyan na daloli ake so to Allah ya fara bawa to shi shine kana da imani amma a sahun sallah a manzo Allah ya ce inda kun san abin da ke cikin sahun sallah kuka san ba za ku samu na farko ba sai da dambe to da sai an yi dambe karshe ƙuri'a ce za ta raba ku tare sai ga mutane a wajen kwastomomi a kasuwa ba ma ya son ka sani ya tattare ya koye amma sai an zo masallaci wani mai tsoron Allah kuma walan bismillah bismillah ba ba kai Allah kara ba ba haka ake ba da haka tawadu ana yi ne a abin duniya a nan ne kake gabatar da waninka akan kanka kuma wannan sai ka samu yabo a wajen Allah da wajen bayan Allah na gari amma abin addini da lahira to ba a cewa wani sannan ni sai dai ni sannan wani to da haka yake cewa bayan yayi addu'a yace lokacin da yake makarantar tahfizul qur'an ma'ana makarantar hadda alqur'ani yace yana jin zuciyarsa tana tasirantuwa da alqur'ani amma yanzu baya samun haka to sai ka koma ko ba haka ba in dai da gaske gyara kake so ga inda ka gano matsalarka kuma ga inda warakarta take me kuma za a ce maka ya ce yanzu yana buƙatar wasu shawarwari shawara ɗaya ce wannan makarantar ta tahfizul qur'an da da kake zuwa zuciyarka take tasirantuwa in ana karanta alqur'ani ko da yanzu uzurrukan rayuwa sun maka yawa to lalle ya zama akwai wani lokaci kuma da kake zuwa domin ita duniya haka take in ta tunkaro mutum in bai wasa ba ya nufe ta sai ya manta da lahirarsa ba kowa bane Allah yake masa gaban katari lokacin da duniya ta tunkaro shi kuma ya zama yana dan rizabin wani abu na lahira wani lokacin da kasuwanci yake gara masa ya manta da makaranta haihata haihata da dai zai ce a ai da da mu ake to yanzu ba kasuwa ta cinye lokacin da da mu ake yanzu ba ofis ya cinye lokacin a'a dole ya zama cewa ofis nasa yana da nasa lokacin lahira ma tana da nata lokacin duniya tana da nata lahira tana da nata wala tansa nasibaka minad dunya wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya haka wannan shine mafita ya ɗan uwa da haka lalle ka koma kai wa kanka da kanka wannan karatun ta natsu domin duk lokacin da zuciyar mutum take nesa da qur'ani kuma akwai halaka akwai bala'i akwai hasara nisa da alqur'ani ba shine dole sai ka zo tafsiri din ranar lahadi ba a masallacin kaza ko a masallaci kaza amma akalla a matakin farko ya zama zamani ya kai inda ya kai yanzu duk inda kake zaka saurari karatu akalla duk karatun da ake na tafsiri a gidajen rediyo ne a gidajen talabijin ne akwai wanda ka sawa kanka program kana saurara a kaset ne kake sawa kana playing a motar ka kana ji kana tafiya shi kansa karatun qur'anin ne kana ji sannan akalla a ce musulmi dai a sati a aduni baya karanta ko sura ɗaya ta qur'ani sura ɗaya ta qur'ani yanzu zaka iya samun mutumin da akalla shekararsa talatin arba'in sauka dai da sunan sauka ta qur'ani bai taɓa ba kaga wannan ai asara ce ba ƙarami ba akalla a ce in sura ɗaya ka haddace a qur'ani bayan sallah asuba za ka iya karanta kayanka lokaci ne mai kima mai daraja mai tsada Allah yana son masu ambatansa a lokacin wanda Abdullahi dan zai ce lokaci ne da Allah yake raba arziki da ka in lahira kake nema bai kamata a same ka kana bacci a lokacin ba bayan sallah asuba akalla kafin gari ya yi sha in baccin zaka yi sai ka kwanta kai baccin ka yankin dare kake da lokaci ka tashi da daddare kayi karatun alqur'ani qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila Allah yake innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur lalle waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah to waɗannan su ce da kasuwancin da suke kullawa da Allah wanda babu asara a cikinsa Allah ce li yuwaffiyahum ujurahum wallahi sai Allah ya cika musu ladan su wa yazidahum min fadlihi sai musu kare daga taskar falalarsa innahu gafurun shakur kuma lallai shi ubangiji mai gafara ne kuma mai godewa ne ga dukkan wanda ya masa abin da ya cancanta ya gode masa mahimmancin karatun qur'ani ya kai har annabawa ana cewa su yi azalla ya ce qul inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimina wa an atluwa alquran ni kai na an ce in yi tilawa qur'ani a wata ayar Allah ce tulu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada karanta abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka ba yadda za a yi zuciyar dan adam ta rinka gyaruwa al'amuran su rinka gyaruwa hatta shedanu su fita daga jikinka ka rinka jin lafiya domin wani lokacin da za ka yi ta jin wata kasala ka ɗauka wai wani ɗan kano mane kai ta shan ta zargade ka warke ba wallahi wani shedani ne ya rike ka da ka karanta qur'ani sai ka ji ka lafiyar ka jan mutum ya ta zuwa yana ta jike jike yana ta tsama tsime su aljanu wannan shi tsama tsaman da jikin ba zai fitar da su daga jikinka ba amma kana karanta qur'ani sai Allah ya koran maka su da shi amma ka ki ka karanta qur'ani Allah ya sa mu zama cikin masu karatun alqur'ani za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu mako biyu masu zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah